أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan marice na litinin goma ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya. Jiya mun tike da karatu a ƙarshen aya ta ashirin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu Yunus da haka yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da biyar mai Allah ya ce. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah yake wallahu lallai Ubangiji ya du'u yana kira ila dari salami zuwa ga gidan aminci. Mala yace assalam ko assalama wahiyal janna shine aljanna. biddu'a'i ilal imani ta hanyar kiran mutane zuwa ga su imani domin baya yiwa mutum ya shiga aljanna sai yayi imani da haka yin imani kamar amsa kira ne zuwa shiga aljanna malai ce wa du'a abinda ake kira da kira anan targhibul linnas shine kwadaitar da mutane fil hayatil akhirah ko fil hayatil ukhrawiyya game da rayuwa ta lahira rayuwar karshe isra tarhibihim min al hayatid dunyawiyya wanda kuma wannan kiran ya zo ne bayan Allah ya gama tsoratar da mutane ga gaburan shagaltuwa da rayuwar duniya wa hadi kuma Allah shi ke shiryar da manyan sha'u, wanda ya so hidaya shiryar sa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe shine dinul islam addinin musulunci to wannan aya malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya ce yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira suka ce abin da ake nufi Allah yana shelanta wa dukkan mutane cewa su yi aiki nagari don su shiga aljanna a nan ubangiji bai keɓance kowa da kira ba kowa kiran ya shafe shi illa iyaka idan an yi kira ba kowa ke amsa kira ba amma dai kira zai iya zamowa gamamme sai dai amsawa sai kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi shi yasa gaba ya ce wa yahdi man sha'u? kuma ubangiji shi ke datar da wanda ya so datar da shi zuwa ga amsa wannan kira da ya gamamme hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da fassara wannan aya mai ambato ko mai kunshe da ma'anar kiran ubangiji ga mutane baki ɗaya zuwa ga shiga aljanna hadisin jabir Allah ya kara masa yadda ya kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito gare mu faƙala sai ya ce inni ra'aitu fil manami ni na gani a cikin bacci ka anna jibrila inda ra'asi mala'ika jibril ya zo ya tsaya a daidai kaina wa mika'ila inda rijilayya mala'ika mika'il shi kuma ya zo ya tsaya a daidai kafafuwana yaqulu Ahaduhu li sahibihi ɗayansu yana cewa da ɗayan idrib lahu masalan bugawa wannan mutumi misali Faƙala sai wanda aka gaya wa hakan yace isma sami'at ubnuka kasa kunne ka ji kunnanka ya saurara wa aqil aqala qalbuka sannan ka tara hankalinka zuciyarka za ta fahimta inna ma masaluka wa masalu ummatika hakika misalinka da misalin al'umarka ka masali malikin ittakhadha daran kamar misalin wani sarki ne da ya babban gida thumma bana fiha baitan sannan a cikin wannan gidan yayi wani daki جعل فيها ما ma'adubatan sannan a ɗakin ya tanadi abincin da mutane za su zo su ci kabaki a ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'amihi sannan sai ya tura wani dan aike ya je kira mutane dan su zo su ci wannan abincin nasa fa minhum man ajaba rasula daga cikin mutane akwai wanda ya amsa wa dan aike wa minhum man tarakahu daga cikin mutane kuma akwai wanda ya kiya amsa wa wannan dan aiken dan haka fallahu almaliku Allah shine sarkin faman ajabaka uh, waddaru al-islam gidan kuma shine kamar misalin musulunci wal baitu dakin kuma da aka yi a cikin gidan aljanna shine aljanna wa anta ya muhammadu rasulun kai kuma muhammad kai ne dan aikin Allah wanda ya tura ka kira mutane dan su zo su shiga wannan gida na aljanna faman ajabaka da kalal islam duk wanda ya amsa wa kiranka ma'ana wanda ya shiga musulunci kenan wa man dakhala al-islam duk kuma wanda ya shiga addinin musulunci dakhala al-janna wannan shi ke samun damar ya shiga aljanna wa man dakhala al-jannata akala minha duk kuma wanda ya shiga aljanna to shi zai samu dama daga rabasar ya ci duk abin da aka tanada a cikin gidan aljanna da haka nan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa ya tanadi wani gida ne babban gida wanda a cikinsa akwai kayan alatu kuma ya turo ɗan aike ya kira mutane don su zo su shiga wannan gida don su samu cin wannan kayan alatu su more wannan gida shine musulunci wannan dan aike kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya amsa wa manzon Allah ya shiga musulunci to zai shiga aljanna a wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sahih al-bukhari hadisin Abu Huraira kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake qila wa man ya aba ya rasulullah sai aka ce wane ne zai ki shiga aljanna ya manzon Allah domin abin da nauyi a ce mutum ya shiga aljanna ya ce ba zai shiga ba to amma kuma abu ne mai sauki a ce ka shiga aljannar ka ki shiga a aikace ko da bakinka bai ce ba za ka shiga ba ta yaya annabi ya ce man ata'ani da kalal janna wa man asani faqad aba duk wanda ya min da'a zai shiga aljanna duk kuma wanda ya saba mun to wannan kamar ya kiya amsa kiran shiga aljanna ne da haka ba zai shige ta ba da haka Allah yana kiran mutane su zo su shiga aljanna amma kuma sai wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi shine wanda zai amsa wannan kira kalmar darus salam suka ce ko ka ce darus salami ko ka ce darus salamati duk sunan aljanna ne an gane ko wannan bisa ga ijma'in malaman tafsiri ba wanda ya saba kan cewa darus salami anan abin da ake nufi shine aljanna to amma sai dai malamai sun yi sabani me yasa aka kira aljanna da sunan darus salam kalmar dai assalam suna ne daga cikin sunayen Allah domin hadisi ya tabbata cikin adabul mufrad na Imam al-Bukhari hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace assalamu ismun min asma'illah ja'alahu fil ardi fa afshuhu bainakum assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah ya ɗauko shi ya kawo shi duniya don ku ke yaɗa shi a tsakaninku da haka assalam suna ne daga cikin sunayen Allah kamar yadda ayar suratul hashri

almaliku mamallaki alƙuddusu mai tsarki assalamu kuma mai amintarwa to da haka daru salami mudafin da mudafin ilaihi daru mudafin assalami mudafin ilaihi gidan mai aminci ko gidan mai amintarwa to waɗansu malamai suka ce an ce daru salami gidan mai aminci ko gidan aminci ko gidan mai amintarwa suka ce saboda lokacin da za a shiga aljanna ba wata kalma da za ta rinka fitowa daga bakin yan aljanna sai kalmar salam sai kalmar salam a yayin da za su shiga suna faɗa mala'iku suna gaya musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها aljanna gida ne na aminci mala'iku suna cewa ‘yan aljanna salamun su ma ‘yan aljanna suna cewa salamun ba ka jin wata magana da take yawan maimaituwa cikin aljanna sai salam la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa qilan salaman salama dan haka wannan shi yasa aka kira ta da suna darus salami gidan salamun salamun gidan ana gaishe ka da sallama kai ma kana amsawa da sallama waɗansu malaman suka ce a abin da sa aka kira ta da suna daru salam saboda Allah ma da kansa sallama zai wa 'yan aljanna da lafazin salam domin Allah ya ce salamun kaulun min rabbin rahim kalmar salam magana ce da ubangijin talikai zai ke gaya wa 'yan aljanna a ranar lahira in sun shiga aljanna da haka ana cewa daru salami li tirdadi salami fihi shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku taba yin imani ba sai kun so junanku to kuna so in gaya muku wani abin da in kuka yawanta yin sa za ku so junan ku sahabbai suka ce eh gaya mana sai ce ku yada sallama in kaga mutum ka ce masa salamu alaikum shi ma ya ce ma salamu alaikum sai kauna ta shiga tsakani wannan kaunar kuma sai ta ƙara danƙon imani shi kuma imani sai ya kai ku gidan aljanna da haka shi yasa ta zama daru salami gidan aminci wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai Allah ya ce mi للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يقول للذين أحسنوا للي قوة أن سكا كوتتا بالإيمان تهنير إيماني الحسنى suna da mafi kyawun sakamako domin bisa ga ka'idar Allah idan kai mai kyau sai maka mafi kyau lafazin alhusna ala wazani fu'ula sigatu tafdil ce ta hasana idan aka ce hasana kyakkyawa ta mace mafi kyawu husna idan aka ce alhasan kyakkyawa namiji mafi kyawu alahsan da lillazina ahsanu ga duk waɗanda suka yi kyakkyawan aiki alhusna za mu ba su mafi kyawun lada Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin haka wa ziyada kuma zai yi dadi to ita kanta husna din tana nuna dadi sannan kuma ga lafazin ziyada kuma yana nuna dadi ma'ana wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana ninninka wa bayi lada akan ayyukan da suka yi na alkhairi ninkin baninki wanda ayoyi da yawa na Qur'ani sun nuna haka Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan مثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله خير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Man zallabi yuqridu Allah, waye zai bawa Allah rance, kardan hasanan kyakkyawar rance fa yudha'ifahu idan Allah ya tashi biyansa sai ya riƙanya masa aba'afan kafira riƙanye mai yawa ninkin ba ninki akan abin da ya bayar a wata ayar sai ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke kashe dukiyarsu dan yin abin da Allah ya ce ai da dukiya dan taimakon addinin Allah kama sali habbatin kamar misalin ƙwayar hatsi ce ƙwaya ɗaya da mai gona ya haƙa ya binne an gane ko ƙwaya ɗayan da ta tashi sai ta fitar da zanganniya guda bakwai ita kuma zanganniyan nan guda bakwai kowace a jikinta aka samu totuwa guda ɗaya kowace totuwa a jikinta aka samu ƙwaya ɗari kaga ɗaya ta haifi bakwai a jikin kowace ɗaya akwai ƙwaya ɗari kenan yanzu ƙwaya ɗaya ta zama ƙwaya nawa ɗari bakwai ma'ana idan kai aikin alheri ƙwaya ɗaya Allah zai iya ninninka ma ya ninninka ma har ɗaya ta zama ɗari bakwai sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha kai bayan haka ma Allah yana iya karawa wanda ya so gwargwadon kyawun niyya gwargwadon yadda alherin zai ta haɓaka a wata hari yace man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki daya falahu ashru amsalha za mu bashi ninkin baninki irin wannan har goma a wata hari yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wanda ya zo da kyakkyawan aiki kwaya daya za mu bashi abin da yafi wannan ta fuskar lada daidai da nan lillazina ahsanu alhusna wa ziyada duk waɗanda suka yi kyakkyawa za mu ba su mafi kyau kuma mai musu ƙari shine dai wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim malai ce wa ziyadatu abinda ake nufi da ziyada anan waɗansu malamai sun fassara ta da shine wancan ƙari na aikin alkhairi da Allah yake yi bisa ga lada na wanda ya aikata idan kai ɗaya a ninka ma ɗari bakwai har ya zuwa ninkin baninki mai yawa waɗansu malaman suka ce wannan shine ma'anar wa ziyada waɗansu malaman suka ce a alhusna shine ma'anar ninka maka lada amma wa ziyada shi kuma wani abu ne mai zaman kansa me ziyada suka ce shine muminai za su ga Allah subhanahu wata'ala shine ma da yace hiya nazaru ilaihi ta'ala kama fi hadisi muslimin shine Allah zai bawa muminai dama su ganshi a ranar lahira kamar yadda hakan ya zo a cikin sahihi muslim a hadisin Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi wanda Imam Ahmad dan Hanbali ya fitar cikin musnad ɗinsa Allah ya ƙara masa ya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tala hadhihi al-aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lil ladina ahsanul husna wa ziyada wa qala sai annabi yace idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nara idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta nada munadin sai wani mala'ika mai shela yi shela ya ahal aljanna, ya ku yan aljanna inna lakum indallahi maw'idan hakika kuna da wani alkawari a wajen Allah yuridu an yunjizakumuhu yau yake so ya cika muku wannan alkawarin fa ya kuluna sai yan aljanna ce wa ma huwa wani alkawari ne kuma alam yusaqqil na, ba Allah ya nauye ma'aunan mu ba ya ba mu lada mai nauyin da har muka samu damar shiga aljanna alam yubayyid wujuhana ba Allah ya faranta fuskokinmu ba ta yadda yasa fuskokin mu suka yi fari muka shiga aljanna wa yudkhilana aljannata kuma ba ya shigar da mu aljanna wa yujirna minan nari kuma ya tsiratar da mu daga wuta kala sai shi wannan mala'ika duk bayan sun yi wannan tambaya ce eh da an yadda Allah ya muku haka to amma ana tsaka da haka fa shafu lahumul hijabu sai a yaye musu shamaki da hijabi da abin da yake hana mutane su ga Allah fa yanzuruna ilaihi a lokacin kawai sai yan aljanna su ga ubangiji fa wallahi manzo Allah yace na rantsi da Allah ma a a'tahumullahu shay'an shay'an ahabba ilaihim min an-nazari ilaihi ba wani abu da Allah ya yi wa bayi baiwa da shi wanda suka fito sama da kallonsa da za su yi domin ganin Allah ya fi aljanna daɗi a wani hadisin bayan Allah ya sa ‘yan aljanna aljanna sai ce da mala'ika je kaka tambayi kowa akwai wani abu da yake so wanda bai gani ba a gidan aljanna duk zulamar dan adam duk abin da aka tambaye shi sai ya ce yayi masa duk abin da aka tambaye ka sai ka ce yayi yayi yayi ba matsala ba matsala sai Allah ya ce to ina so in muku wani ƙari na ni'ima sai in aljanna sai to wannan wace ni'ima za a ƙara mana komai fa yayi mana to anan ne katsan sai kawai Allah ya bayyana sai yan aljanna su ganshi idan yan aljanna suka ga Allah sai sun manta da ni'imar aljanna kwata kwata ma'ana irin abin da bahaushe yake cewa kallo ya koma sama shaho ya dau giwa sai sun manta kwata kwata da amane suke saboda kallon Allah ya fi aljanna dadi Allah madaukin sarki ya sa muna ciki to da haka wannan shine ziyada ƙari da Allah subhanahu wataala zai wa 'yan aljanna bisa ga ni'imar da ya musu a cikin aljanna manzo Allah yake wala aqarra li a'yunihim ba abin da yafi daɗi da sanya farin ciki da annashuwa ga dan aljanna sama da ganin ubangiji subhanahu wataala to da haka wannan shine tafsirin da yazo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ko magana ta kare cewa ziyada da ake nufi shine ganin Allah da haka ganin Allah bisa ga aqidar ahlus sunna wal jama'a tabbatacce ne a ranar lahira ga muminai a wata aya Allah yake wujuhun yawma izin nadira yawma izin nadira hmm. ila rabbiha nadira Allah yake wujuhun wasu fuskoki yawma izin a wannan rana ta alkiyama nadira zaka gansu cikin ni'ima saboda mai ila rabbiha nazira za su kalli ubangijinsu a wata yar Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita wa idza ra'aita thamma Iman wa mulkin Kabiru. Allah ya ce wa iza ra'aita idan ka duba idonka da kyau kai kallo a cikin aljanna, samma a can, samma Bima na Hunak. Iza ra'aita in kai duba samma a can aljanna, ra'aita Na'iman za ka gani Duk abin da kake so ka gani na jin daɗi da morewa da gwangwajewa zaka gani. bayan haka wa mulkan kabira zaka ga babban mulki mulkin Allah kenan shi yasa a kirar Abu Amr ibn ala wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa malikan kabira idan kai duba a aljanna lalle ka ga abubuwan da kallon su yake kashe kwarkwata ido duk yadda ido ya so da ya kallo ya ji daɗi bai kai ba idan ya yi kallo a cikin aljanna aljanna kam kallo ya ƙare sannan za ka ga malikan sarki kabiran babba waye babban sarki shine Allah subhanahu ta'ala? alimul gaibi wa shahadatil kabirul muta'al shine alimul gaibi masanin gaibi wa shahada masanin shahada ma'ana masanin abin da ke boye da abin da ke fili alkabiru mai girma almuta'alu mai ji da isa subhanahu ta'ala, da haka muminai za su ga Allah kamar yadda nasosi na Qur'ani sun tabbatar nasosi na hadisai sun tabbatar ganin Allah a lahira yana daga cikin aqidu na ahlus sunna wal jama'a mun yadda za a ga Allah a lahira amma mu'tazilawa ba su yadda ba su mu'tazilawa ba su yadda za a ga Allah ba la a duniya wala a lahira su sun ce ru'yatullahi mustahila ganin Allah ba zai yiwu ba an gane ko sai suke kafa hujja da ayoyin da annabi Musa ya nemi ya ga Allah a duniya Allah ya hana shi sai suka ce wannan yana nuna kwata-kwata ba za a ga Allah ba an gane ko kamar faɗin Allah madaukakin sarki a Musa limiqatina ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استكبر فإن استقر مكانه فسوف تراني الله يتي فلما جاء موسى لميقاتنا يا عند النبي موسى يزو وجن هدورمو وكلمه ربه ya سيما magana. da ji daɗin maganar Allah kala sai yace rabbi arini anzuru ilai ya Allah mun izini in ganka kala sai Allah yace da annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba to anan gizon yake saka wai Allah ya ce lan sai suka ce lan harafun nafi ne kuma yufidu annafayal abadi suka ce idan aka yi nafiyu da lan na korewar tana nufin har abada da haka da ya ce tarani ai lan tarani abadan ba za ka ganni ba har abada an gane ko to wannan hujjarsu ta farko kenan to amma shin da gaske ne a larabci lan tufidun nafayal abadi lan tana nuna korewa na har abada a'a mu'tazilawa ne kadai da suka so su yi shegantaka su anan suka kallaba mata wannan suka ce lan tufidun nafaya al'abadi alhalin kuma lan ba haka take nufi ba ita lan tana nufin nafiyu sayaf'alu kore abin da nan gaba zai faru amma yanzu dai bai faru ba amma nan gaba zai iya faruwa lam ita ce take nuna abu ba zai faru ba har abada shi yasa Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu lam yali wa lam yulad kaga Allah bai haifa ba kuma ba zai taba haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba kuma ba za a taba haihuwarsa ba amma ita lan in ka ce lan to yana nufin yanzu abu bai yi ba amma gaba zai iya yiwa an gane ko shi suke cewa nafiyu sa ya fa'alu in ana so a sa lan ta kore har abada to sai an kara mata lafazin abadan shi yasa duk inda Allah ya kore da lan kuma yake nufin har abada to yana ƙara labazin abadan ubangiji yace wala tajidannahum ahrasan nas wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa min alladhina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إيه. أركضوا لن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم ولن يتمنوا يطمئنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قالوا يا موسى إنا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها waɗannan ayoyin kaɗai sun isa misali kan cewa lan in ana so a kore da ita korewa ta har abada sai an ƙara lafazin abadan a can Allah madaukakin sarki ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai yace walan yatamannawhu abadan inda a ce kawai lan din ita kadai tana nufin korewa har abada me amfanin ƙara abadan sai kawai a ce walan yatamannahu bima qaddamat aydihim amma sai aka ce walan yatamannahu aka kara abadan haka nan anan kisar banu isra'ila karo na biyu qalu suka ce ya musa ya kai musa inna lan nadkhulaha abadan mu dai ba za mu shiga wannan gari ba har abada shi ma nan ya nuna cewa lan ba ta korewa ita kadai da ma'anar har abada in ku ana so ta yi hakan to sai an kara mata lafazin abadan shi yasa ibnu malik a cikin alfiya ya ce. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فأددا معنى ابن مالك yana raddi ga Allama Zamakshari cikin Kashaf domin Zamakshari ya karfafi wannan magana ya goyi da bayanta kuma ya tafi akan cewa nafyu bilan yufidu ta'bid ko yufidu abada da haka ibn malik yace wa man yara nafiya bilan mu'abbada duk wani daga cikin malaman nahu da yake cewa korewa da lan yana nuna har abada fa qawlu hurdud yi watsi da maganarsa wa siwahu fa'du da kishiyar maganarsa zaka karfafa cewa lan la tufidu nafiyal abadi wa inna ma tufidu ya sayaf'alu da haka korewa da lan baya nuna cewa ba za a ga Allah ba dindindin sai dai yana nuna ba za a ga Allah ba a nan rayuwar duniya amma nan gaba a lahira za a ganshi, da wannan ne in ka haɗa ayoyin za ka ga sun tashi daidai babu cin karo tsakaninsu ayar da ta ce annabi Musa lan tarani ba tana nufin kwata-kwata duniya da lahira ba tana nufin iya duniya amma idan an je lahira za a ga Allah me dalilin haka lillazina ahsanul husna wa ziyada wujuhun yawma idhin nadira wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira akwai aya ta uku da malamai suke yin ijtihadi kan cewa ita ma tana nuna za a ga Allah ubangiji yace kalla innahum an rabbihim yawma kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah yana magana da kafirai yace kalla tabbas innahum su kafirai yawma izin a ranar lahira an rabbihim game da ganin ubangijinsu la mahajubuna za a sha makance su ba za su ga Allah ba to duk abin da Allah ya yi wa kafirai a matsayin azaba kishiyarsa sai yake wa muminai a matsayin me ni'ima ka bi dalili mukhalafati eh, eh, eh, mafhumul mukhalafa ko fahawal khitab kamar yadda malaman usuli suke faɗa yana nuna cewa mumine za su ga Allah domin kafirai an musu azaba da hana su ganin Allah to su kuma mumine sai a musu ni'ima da me da ganin Allah wannan shine abin da ake kira fahawal khitab ko mafhumul mukhalafa a ilimin usulul fiqh da haka dai Allah za a ganshi a lahira amma ba za a ganshi a duniya ba ba wani mai matsayi da ya isa ya ga Allah a duniya domin inda akwai to da ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusul ya samu damar haka shi yasa Allah ya buga misali da da annabi Musa domin duk ƙaryar karamarka da ƙaryar darajarka baka kai annabi Musa ba domin annabi Musa ko mai matsayi irin nasa a cikin annabawa sai wada dawa ne dan ba kowane annabi Allah yake magana da shi kai tsaye ba amma Musa ya samu wannan darajar shi yasa Allah yake wa kallama Allah Musa ta kalima tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd tilkar rusul faddalna ala ba'd Allah ce tilkar rusulu wannan taron manzanni kenan faddalna ba'dahum ala ba'din da muka fifita shashin su akan shashi wasu sun fi wasu to yana daga cikin waɗanda suke da daraja din suka fi sauran man kallama Allah wanda Allah ya magana da su wanda Musa yana cikin su amma tare da haka Musa ya nemi ya ga Allah a duniya Allah ya hana shi amma a yau shehunnai nawa ne suke cewa sun ga Allah yau har akwai ɗariƙun da suke ba da zikiri da wuri da in an yi za a ga Allah ma'ana suna so su ce idan kai wuridin matsayinka zai fi na annabi Musa domin in dai in kai wuridin ka ga Allah to kinan ka kera Musa domin Musa ma bai ga Allah ba amma ya ji maganarsa to ba ma maganar Musa ba hatta fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ga Allah ba a hadisin Abu Zarri hadisin sahih Muslim an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak qala nurun anna arahu shin ya Muhammad ka kaga ubangijinka ce haske ya raba tsakanina da shi ya zan yi in ganshi domin hijabin da Allah ya sa ya hana bayi su ganshi shine nur hijabuhun nur haka banza Allah yace shamakin da Allah ya tsare idan dunan bayi su kai gare shi haske ne to shi kuma idan da Allah ya yi wa ɗan adam idan haske ya haska shi rauni yake ba zai iya ƙetare hasken har ya ga abin da ke bayan hasken ba daka nurun anna arahu shi yasa nana Aisha take cewa duk wanda ya ce annabi Muhammad ya ga Allah ku ce ƙarya yake domin aya ce a Qur'ani ta ce ba a ganin Allah da wannan idan na ‘yan adam a duniya la tudrikuhu absar la tudrikuhu absar wa huwa yudriku absar wa huwa al-latifu khabir Allah yake la tudrikuhu absar idan duna ba sa kaiwa inda Allah yake a duniya su ganshi ba za su iya ba wa huwa yudrikul absar amma shi yana riskar masu idan duna a duk inda suke yana ganin su wa huwa al-latiful khabir shi Allah shine al-latif mai zurfin ilimi domin lafazin al-latif yana daga cikin ma'anoninsa zurfin ilimi ko mun kankanta abu Allah ya san shi ballantana kuma mai girma al-khabir kuma shine gwani ta fuskar bada labari ba yadda za a yi ka bada labari akan abu sai ka san shi to Allah saboda sanin sa game da abubuwa kuma yake bada labari a kansu dan ya nuna mana cikar ilimin da cikar sanin sa subhanahu wataala an samu fatawa daga Abdullahi dan Abbas da yake cewa Muhammad ya ga Allah Muhammad ya ga Allah da yawa wanda yake karatu zai ci karo da ire-iren waɗannan fatawoyin da waɗannan asar a cikin littattafan tafsiri to amma ko shi Abdullahi dan Abbas da aka tambaye shi me kake nufi da cewa annabi ya ga Allah sai ya ce ina nufin ya gan shi da zuciyarsa yayi mu kuma ba magana gani da zuci muke ba hmm. kuma gani da zuci shine sani domin zuciya tana gani ido yana gani idan zuciya idan zuciya shine ilimi ganin zuciya shine ilimi da haka idan aka ce wane yana gani da zuciyarsa ma'ana yana da ilimi to kuma za Allah ba wanda ya kashi sanin Allah a cikin bayan Allah da haka yana ganin Allah da zuciyarsa abin nufi ya san Allah amma ba wai ana nufin ya ganshi da idan dinansa ba da aka ce da Abdullahi dan Abbas menene hujjar ka sai karanto ayoyin suratul najm an gane ko ubangiji ya ce wan najmi idha hawa bismillahir rahmanir rahim hmm. wan najmi idha hawa hmm. ma dhalla sahibukum wa ma ghawa hmm. wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما karanta wannan ayar ma kazaba fuadu ma ra'a zuciya ta karyata abin da ta gani ba daka a fatawar Abdullahi dan Abbas ma kazaba fuadu ma ra'a zuciya ta karyata abin da ta gani ba shine annabi ya ga Allah da zuciyarsa wanda shi ma wannan maganar akwai turjiya tsakanin malaman tafsiri game da ita to amma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mafarkin Allah wanda kuma wannan ya nuna ana mafarkin Allah ba sai annabawa ba ma kadai hatta sauran bayi suna iya yin mafarkin Allah to amma mu sani mafarki daban sannan kuma farke daban su annabawa in suka yi mafarki nasu mafarkin gaskiya ne amma duk wanda ba annabi ba in yi mafarki mafarkin sa kila wa kala ne da yu gaske ne ta yu ba gaske bane ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Al-Furqan baina ar rahman wa ash-shaytan ya hakaito labarin wani wali da ya mafarkin ya ga Allah sai mafarki ya ga haske a cikin hasken aka ce da shi faɗi kai sujada ni ne Allah kuma ka daina sallah an ɗauke ma sallah to da yake waliyin Allah ne sai ya isti'aza ya tuno da faɗin Allah wa in ma yanzu gannaka min ash-shaytani nazghum fasta'iz billah billah idan shaytan ya so ya fusge ka to ka nemi tsarin Allah Allah zai tsare ka daga sharrinsa. Daka yana jin an ce faɗi ka yi sujada ni ne Allah na ɗauke ma sallah sai ya aza. yana aza, hasken sai ya koma dubu, sai ya gudu ashe shi ɗan ne domin ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗau annabi tun daga wannan duniya ya kai shi har saman sammai bakwai dan ya bashi sallah ya dawo da shi annabin ya zo ya sa mutane su yi sallah har ya ce bambancin musulmi da kafiri sallah har yana shimfidar ajali yana suma yana farfadowa yana as-salata salata wa malakat aymanukum kawai kai wani shehi sai a zo cikin dare a ce maka an dauke ma sallah kafa annabi kima a wajen Allah kenan inda Allah ya san zai dauke ta a cikin bacci me ya dauki annabi ya kai shi har sama mana duk abin da sai a cikin bacci aka dauke ya nuna bai ma da kima to amma a zahiri Allah ya nuna mana sallah tana da kima daka wannan shehin da yake shehin Allah ne waliyi ne na gaskiya waliyin Allah sai ya fahimci cewa shaidan ne ya zo ya batar da shi yana a uzubillahi kuma ya gudu ya bar shi to da haka dai wannan ya nuna cewa bayin Allah sukan yi mafarki la'alla shaidan zai iya zuwa maka ma a mafarki ya ce shi ma Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mafarki a cikin bacci Allah madaukakin sarki ya bayyana gare shi sannan kuma ya bashi waɗansu labarurruka kuma shi ma ya tashi ya labarta wa al'ummarsa domin mafarkin annabawa wahayi ne kuma gaskiya ne to amma ba muna magana bane akan ganin Allah a mafarki ba muna magana bane akan ganin Allah da zuciya muna magana ne akan ganin Allah da idan duna wannan a duniya mustahili ne ba a yin sa amma a lahira abu ne wanda zai faru ga dukkanin mai imani banda mu'tazilawa da basu yadda da haka ba shi yasa imam ahmad dan hanbali yace fa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fala dalalata ahli al-i'tizali duk bayan Allah yan aljanna idan suka ga Allah duk sai sun manta da ni'imar da suke ciki ta aljanna saboda ganin Allah ya fi aljannar daɗi sai ya ce fa ya balalata ahlil itizali kaico na bacewar mu'tazilawa waɗanda su basu yadda cewa za a ga Allah ba kwatin da basu yadda cewa za a ga Allah ba su ɗin ba za su gan shi ba da haka Allah ya ce lil ahsanul husna wa ziyada lalle ga waɗanda suka yi aikin kwarai za mu ba su alhusna mafi kyawun sakamako ita ce aljanna wa ziyada kuma za mu yi musu ƙari shine za mu ba su dabar su ga Allah subhanahu wa ta'ala in ji shi Allah ne Allah ke wala yarhaqu wujuhahum qatarun sannan bakar fuska bakar kura ba za ta taba fuskokinsu ba wala zillatun hakanan bakin ciki ba zai cin musu ba ma'ana shi dan aljanna fuskarsa zaka ganta fari tas ba za ka ganta baka ba ko da a nan duniya ɗan afirka ne baƙar fata ne amma a lahira in an tashi allah zai mai zai haskaka fuskarsa zai sa masa annuri to wannan kuma shine abin da ake bambance yan aljanna da yan wuta da shi su yan aljanna a ranar lahira zaka ga fuskarsu tana haske tana annuri su kuma yan wuta a ranar lahira الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سوء يموت على هيرا كان kana ذاك su zaka يموتني cewa ‘yan wuta domin zaka ga fuskar su ta yi baki zaka ga alamar suna cikin damuwa shine Allah ya ce yawma tabyaddu wata wa taswaddu wujuh tuna musu ranar da wasu fuskoki za su yi fari wasu kuma su yi baki to fuskokin suwaye za su yi farin na suwaye za su yi bakin sai Allah ya ce fa ammal ladina suwaddadu wujuhum wadanda kuka ga fuskokin su sun yi baki akafartum ba'da imanikum da ka gansu kawai ka ce lalle kun kafirta bayan da kun yi imani fazuqul azaba bima kuntum takfurun lalle ku dandana azaba sakamakon kafircin ku ma'ana fuskokin waɗanda suka yi ridda domin kalmar a kafartun ba da imani kuma ya nuna da sun yi imani daga baya kuma fa da ka kafiran da suka yi ridda suna cikin waɗanda za su yi baƙar fuska to haka nan kafiran da ma asali kwata-kwata su ba su ma shiga musuluncin ba shine Allah yake wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin 'alayha wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghubara hmm. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله يتوى وجوههم وتفسكوكين يوم إذن أران الله عليها قبرة ذاك قنص دكورة ترهقها قترة sannan ga bakin hayaki da bakar toka tarhaquha ta dada manne musu to wannan fuskokin su ayi su kuma sai Allah ce ulaika humul kafaratul fajara waɗannan kuma su ne fuskokin tsantsar kafirai fajirai kaga can waɗanda suka yi ridda nan kuma waɗanda kwata-kwata ma ba su shiga musuluncin ba to amma su ko muminai fuskokin su zaka ga sun yi fari shine wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amman ladina bi yaddadu wujuhum wadanda ku fuskar su tai fari to wadannan fa fi rahmatillahi suke cikin rahmar ubangiji aljanna kenan khaliduna za su dawoma a ciki Allah ka samu cikin su da rahamarka sune wa wujuhun yawma izum musfira dahikatun mustabshira fuskokin da zaka gansu suna kyalkyali dahikatun suna dariya mustabshira sun cika da farin ciki fuskokin yan aljanna kenan to daka yan wuta za su yi baƙar fuska yan aljanna za su yi farar fuska to yan aljannan su ne anan Allah yake cewa wala tarhaq wala yarhaqu wujuhahum katarun haƙiƙa baƙar ƙura ko baƙar toka ko baƙin hayaƙi ba zai taɓa fuskokinsu ba wala zillatun hakanan ƙasƙanci da baƙin ciki da takaici ba zai cin musu ba ulaika irin waɗannan ashabul jannati sune yan aljanna hum fiha khaliduna waɗanda za su dawama a ciki sai Allah yake mai والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يقول والذين وأندكما كسبوا السيئات سكي مونا أيك ما ليتي أطف على الذين أحسنوا أي وللذين كسبوا السيئات wannan jumlar an yi adafinta ne akan jumlar da ta gabata an gama ambatan 'yan aljanna da sakamakonsu yanzu kuma za a ambaci 'yan wuta da nasu sakamakon shi dama al'adar qur'ani haka yake duk inda ya ambaci yan wuta sai ya ambaci me yan aljanna duk inda ya ambaci yan aljanna sai ya ambaci yan wuta wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabu shimal ma ashabu shimal la yastawi ashabun nari wa ashabul janna haka zaka ji ashabun nari wa ashabul janna haka za ka ga al'adar qur'ani duk inda ya faɗi abu sai ya faɗi kishiyarsa in ya ce yan dama sai ya ce yan hagu in ya ce yan wuta sai ya ce yan aljanna in ya ce masu rabo sai ce hasararru to wannan shi yasa aka kira qur'ani da sunan almasani almasani domin kalmar almasani ma'anarta shine abin da ke ambatan abubuwa tare da kishiyoyinsu ya faɗi dama ya faɗi hagu ya faɗi wuta ya faɗi aljanna ya faɗi rabo ya faɗi hasara ya faɗi sama ya faɗi ƙasa an gane ko ya faɗi farko ya faɗi ƙarshe to wannan kuma ɗabi'ar qur'ani ce da haka Allah ya kira shi da suna almasani li'annahu yadhkuru ashiya a bi abdadiha domin yana kiran abubuwa tare da kishiyoyinsu to nan ma an faɗi yan aljanna an faɗi aljanna yanzu za a faɗi yan wuta kuma za a faɗi wuta shine wa ammal wa ammal wallazina kasabu sayyiati waɗanda suka aikata munanan ayyuka an gane ko ay amalu ashirka suka aikata shirka domin wasu malamai sun ce as-sayyi'ata nan ana nufin shirka da manyan zunubai tare da cewa kalmar sayyi'a takan iya zuwa da ma'anar karamin laifi amma anan ma'anar ta babban laifi domin a wata ayar Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu kaffir ankum sayi'atikum Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira in kun nisanci manya manyan zinubai ma hauna anhu wanda muka hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum sai mu kankare muku kanana kaga as-sayyi'at a can kanana amma anan as-sayyi'at babban laifi kenan kalmar sayyi'a tana zuwa da ma'anar karamin laifi tana kuma iya zuwa da ma'anar babban laifi ya danganta da yadda ta zo daka wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka aikata manya-manyan laifuffuka irin shirka jaza'u sayyi'atin bi misliha to ku sani sakamakon mummunan aiki irin su ake yi ba a ninkawa ma'ana Allah cikin rahamarsa da jin kansa in kai kyakkyawa sai ya ninninka ma amma in kai mummuna kuma fa baya ninka mummuna yasa yace wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza ladina man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون aya ta farko Allah ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wanda yazo da kyakkyawa zamu ninka masa goma amma wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la wa yuzlamun amma wanda ya as-sayyi'ati mummuna fala yujza ba za mu saka masa ba illa mislaha sai kwatankwacinta ma'ana ita mummuna ba a ninkawa ba za ka yi allura Allah ya ma garma ba baya haka an gane ko amma idan kai kyakkyawa shi kuma sai ya ninka malamai suka ce inda Allah ya so yadda yake ninka kyakkyawa sai ya ninka me mummuna amma bisa ga rahamarsa da jin kansa kyakkyawa ya ninka mummuna ba zai ninka ba shi yasa a wata ayar sai ce man ja'a bil hasanati فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات illa makanu, ya يعملون wanda ya kyakkyawa za mu ba mafi alheri na abin da ya aikata amma wanda ya yi mummuna ba a sakan kawo waɗanda suka yi mummuna sai gwargwadon abin da suka aikata to da Allah madaukakin sarki a nan sai ya ce wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka yi munanan ayyuka jaza'u sayyi'atin bi misliha ku sani ita kai mummuna sakamakon ta shine daidai da ita irin abin da kai shi za a dora maka na alhaki ba a kara maka sai Allah yake wa tarhaquhum dhillah kuma sannan kaskanci zai manne a jikin su zai riske su lafazin tarhaq bi ma'ana talhaq mummunan sakamako da kaskanci da wulakanci zai cin musu to ku duba ku gani kyakkyawa idan mutum ya ana ninninkawa mummuna idan mutum ya ba a ninkawa amma duk da haka waɗansu munanan su sai sun fi kyawawan su tare da fa ana ninnin kyawawa, amma duk da haka munanan sai sun rinjayi mai kyawawa kaga wannan ya nuna cewa akwai bayin da aikin su mummuna ya fi mai ya fi kyakkyawa yawa nesa ba kusa ba domin duk da ninninka kyakkyawan da Allah yake yi amma mummunan sai ya fi kyakkyawan sai ya ɗara shi sai ya rinjaye shi Allah madaukakin sarki kakka samu cikin irin waɗannan bayi da haka Allah ya wa tarhaquhum Zilla, irin wannan da ka gansu zaka ga suna cikin tashin hankali da fargaba da kaskanci a wulakance a tsorace a firgice cikin damuwa da haka Allah subhanahu wataala ya ce malahum min Allah min asim kuma ba wanda isa ya tsare su daga azabar Allah lafazin asim abinda zai tsare kai hana Allah ya maka azaba kafirai ba su da wannan wal hmm. man zallazi ya'simukum min Allah ka ce da su waye ya isa ya kare ku daga Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma in ya so ya cutar da ku ko ya so ya ji kanku ba wanda ya isa ya hana shi da la asima al yawma min ba wanda ya isa ya kare bayi a wurin yau daga Allah in dai sun yi aikin da suka cancanta a yi musu azaba azaba za a yi musu ma'ana a lahira ba alfarma ba wa ka sani ba kai dan waye ba da wa ka zo a'a da me ka zo me aikin ka in aikin ka ya tsiratar da kai ko kai dan waye ka tsira in aikin ka bai tsiratar da kai ba ko kai dan waye baya za a yi da kai man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu annabi yace duk wanda aikin sa ya baya da shi dangantakarsa ba za ta kawo shi gaba ba a lahira da ta aiki kawai shi ake dubawa da haka Allah yace malahu min Allah min asim da dai babu wanda ya isa ya kare su daga Allah lafazin min ta biyu malamai suka ce za'ida ce abin nufi ko da ita ko babu ita zancen zai cika yadda za mu kaddara maganar shine malahu min Allah asimun malahum min Allah asimun to amma sai aka ƙara malahum min Allah min asim wannan ziyadar litta'kid mai tsarewa ko mun kankantarsa ko mun girmansa wanda zai tsare su daga azabar Allah ba su da shi an gane ko da haka Allah subhanahu wataala ce ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl mudlima idan ka gan su kai ka ce wani yankin duhu na dare aka ciro aka manna wa fuskokinsu saboda duhu sun yi bakin kirin an gane ko shine qit'an min al-layl muslima mala yace bi fatihi ta'i jam'u qit'atin kalmar qit'an da yi wa da'un din fataha jam'i ne na kalmar qit'atu qit'atu shine mufrad din jam'in sa shine qit'u wa iskanuha an karanta da qit'an da yi wa da'un din sukuni kuma qira'a ce sabaiya mutawatira ai jaza'an abin nufi sakamako min al-layli ai juz'an abin nufi wani yanki min al-layli na daga dare mai tsananin duhu sai Allah ya ce ulaika wanda duk ka gansu a ranar lahira da irin wannan kamanni fuskar su tayi bakin kiran ashabun nari to sune yan wuta ba sai ka tambaya ba Kun hum fiha kaliduna waɗanda za su dawoma a ciki anan sai wasu malamai suka ce yan wuta waɗanda za su dawoma a ciki sune waɗanda suka mutu akan shirka banda usatul muwahhidin akwai waɗanda suka mutu suna musulunci amma sun mutu da manya-manyan laifuffuka Allah ba zai yafe musu safa aljanna kai tsaye ba sai sun biya ta wuta an dan hora su to waɗannan sai bayan an fitar da su to sannan sai a ja kofar wuta a kulle ba sauran fita a lokacin da a cikin wuta ba wanda ya saura sai tsantsar mushrikai duk inda kaji an ce yan wuta hum fiha khaliduna to irin waɗannan ake nufi ana nufin waɗanda suka mutu a shirka waɗanda suka mutu suna shirka waɗanda suka mutu suna kafirci domin duk mutumin da ya mutu da kalmar shahada ya mutu yana musulunci ko mun girman laifinsa Allah zai iya yafe masa watan wata rana ba zai dawwama a cikin wuta ba amma duk wanda ya mutu da shirka to shi wannan har abada ba zai shiga aljanna ba domin Allah yake innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an wa ma lil zalimin min ansar lalle ku sani duk wanda yayi wa Allah shirka ya mutu akan haka to wannan hakika faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna har abada wa ma'awahu an-nar makomarsa kuma ita ce wuta wa malil zalimin min ansar kuma hakika azzalimai ba su da wani maceci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan shine sakamakon yan wuta waɗanda suka mutu akan kafirci in sun shiga wuta za su dawama a cikinta Allah madaukakin sarki zai muna na fuskokin su ya muna na kamannin su kafin a sa su a wuta irin yadda su kuma yan aljanna kafin a sa su aljanna sai an kyautata halittar su sannan a sasu a cikin aljanna ayoyi da yawa na qur'ani sun yi magana akan ire-iren wannan abubuwa da za a yi musu Allah subhanahu ta'ala ya faɗa zaka gane su da kamannin su sanasimuhu alal khurtumi sanasimuhu alal khurtum yu'rafu al mujrimuna bi yu'rafu al mujrimuna bi fa النواصي والأقدام الله يجي دان وتا سنسمه على hanci, زامي مسا علامة أكن هنشي تيد كنا غنين سزاك غانيشي sannan duk kafurai kuma Allah ya ce yu'raful mujrimuna kafirai kana ganin su a filin tashin alkiyama da sifofin su da aka faɗa a cikin Qur'ani kana ganin su zaka gane su ba sai ka tsaya kana tambaya ba wani ina zai shiga a da ka ga fuskar sa zaka gane fuskar sa zaka ga tayi baki da kaza da kaza da kaza na kamanni da alkur'ani ya ambata mana Allah madaukakin sarki ka samu aljanna da rahmaka ka nesanta mu daga wuta bisa ga falalarka za mu dakata a nan sai Allah ya madaukakin sarki ya kai mu gobe akwai tambayoyi da za a amsa bayan kuma tambayoyi shikenan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar da Allah kafin an tambayoyi an ba ni wani yin sallala yan agaji sun ce ba Allah mu sanarta wa wayan su da hawa su kar wanda ya je dauka yanzu sai an tashi gaba daya jin shekaran jiya wajen haka wani ya dauke wani jiya ma an kama ya dauke wani amma an kama to don haka don Allah ba yan agaji haɗin kai suna suna kokarin tsaro motocin mu da masu kan da yi zuwa su da Allah kar wani ya zo ce yana sauri bai dauka sai da dauki na wajen wani sauri don Allah za ka sa an tashi gaba daya sai kowa da tunashi kan dan azumi shi da aka taka ce yayin wurin dinin Allah ya kuri jama'a an kama wani yana wajen hannun hukuma a tambaya ta farko ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce aka maka Allah mutum ne yake da mata sai su ji da suke biyu sai ta je ta cika da ta auri wani bayan ta yi watanni zaman bai kyau ba sai kuma aka sako bayan ta wani da ku ta wajen tsohon mijin to abin da ke tambaya nan bayan an sake ɗaura wani tsohon mijin can sai kuma irin abin da ya auku na suke kuma sake suke da suke ɗaya to yanzu an ɗan huce a kan adawar shi to ai akwai biyu da akwai ɗaya yanzu ya zama uku su sha'a wancan ya share to malam ne ya gaske magana wannan matsala ce wacce take ta saɓani tsakanin malaman fito suna kiranta da matsalatul hadami matsala ta wani aure ya rushe sakin wani miji da aka yi a baya waɗansu malamai suna gani idan mace ta auri miji sai ya sake ta da ya sake ta bai mai da ita ba har ta gama idda ta je ta auri wani mijin to wannan mijin da ta aura na biyu ya rushe dukkanin sakin da wancan ya mata yanzu idan wancan ya sake saketta ta dawo wajen na farkon za ta dawo ne a matsayin sabuwa fil babu wani saki tsakanin ita da wannan mijin nata yanzu idan ya sake ta saki ne na farko za a fara sabon lissafi ita ake kira da mas'alatul hadami kamar yadda as-sayyid sabiq yi bayani akan ta cikin littafin sa na fiqh sunna da sauran malamai na fiqh sun tattauna akan ta magana mafi inganci shine hakan ne idan mutum ya saki matarsa ta je ta yi wani aure kuma aka sake ta ta sake dawo wajensa to ta dawo yanzu fresh domin Allah madaukakin sarki ya nuna haka duk da a saki na uku ne a saki na uku idan mutum ya saki matarsa saki uku ai za ta tafi ta je ta yi aure kan ta dawo wajensa ko idan ta je ta yi auren ta dawo wajensa yanzu me ta dawo sabuwa fil yanzu babu zancen kuma wani saki domin dama a musulunci babu saki sama da haka da haka dai wannan magana ita ce mafi rinjaye wallahu ta'ala a'la wa a'lamu sai tambaya ta gaba ta haka a mutum yana iya auren yar wansa wato shi kana ubanta ya aure ya wansa to yaya dangantaka take tsakaninsa da uban nata shakikinsa ne li'abbinsa ne li'umminsa ne ma'ana ɗan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kawai ɗan uwa ne na dangantaka dole sai an tantance wannan sanan za mu san alaƙar da take tsakanin shi da uban nata shin alaƙa ce wacce za ta hana ya auri yarsa ko alaka ce wacce ba za ta hana ya aure yarsa ba idan kana tare da mutum uwar ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya to ba za ka aure ƴaƴansa ba ba zai aure ƴaƴanka ba domin ka zama uba ga ƴaƴansa domin alaka ta jini ta haɗa ka da me da ubansu kuma alaka ta jini ɗin ta kusa irin wacce take haramta aure baya yiwa ka auri ƴar wanka ko ƴar ƙaninka uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya amma idan wanka ne kawai na dangantaka ila kawai dangin ku daya idan aka bi salsala salsala shi wanka ne to wannan eh, girman baya hana ka auri yarsa kamar tsakanin annabi da sayyidina ali kaga wa da kani ne amma na dangantaka ba uwarsu ɗaya ba ba ubansu ɗaya ba dan wane da dan kani amma aliyu ya auri na na fatima wanda a dangantaka za a ce fatima yar aliyu ce amma kuma ba yarsa ta jini ba ba ‘yarsa ta wanda yake uwarsu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba to in irin wannan ne yana halatta amma in dai wa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to babu aure tsakanin kai da ‘ya'yansa kai ba ma ‘ya'yansa ba har jikokinsa har Allah ya naɗe ƙasa domin jikokinsa duk kamar ‘ya'yanka ne an gane ko yau na'am sai tambaya ta garin kici akar maka Allah ah, mutum ne a an kai goma ga Ramadana a yanzu ana yin tarawihi bayan an gama cikin dare kuma shi a yi tahajjud na karfe ɗaya take yi to shi yana iya haɗawa duka biyu ko ko ga ɗaya isa yana iya haɗawa idan ya samu dama wuturi shine ba a maimaitawa amma salatul laili a hadisin abdullahi dan umar a hadisin bukhari da muslim annabi ya bada kaida yace salatul laili masna masna sallar dare ayi ta raka'a bibbi bibbi sai wasu malamai suka ce ayi ta raka'a bibbi bibbi yana nufin ba adadi amma ka'idar kawai dubbi ai sallama dubbi ai sallama dubbi ai sallama shi yasa zamu ga a ƙasa mai tsarki mazhabar Hanabila wanda ita Saudiya ta dauka zaka tarar su suna yin tarawih su yi tahajjudi domin sun sun dauki fatawar salatul layli masna masna a dare in raka'a ɗari za kai kawai ka'idar din raka'a bi kai sallama kai kai tahiyya kai sallama dubbi kai tahiyya kai sallama wannan shine fahimtar wasu malamai game da hadisin Abdullahi dan Umar kuma cikin su akwai Ibn Abdul Barr An-Namari a cikin littafin At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Afani amma akwai hadisin na Aisha da yake cewa annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya a Ramadana da a wajen Ramadana wasu malaman sai suka fahimci wannan yana nuna kar a wuce to amma na Aisha da kanta sai ta ce amma fa karka tambayi tsawon na annabi da kyansu domin annabi a raka'a daya yana karanta bakara ali imrana nisa'i ma'ida wajen izu goma yake a raka'a daya kai zaka iya kai duk a raka'a 20 din taka bai fi izu biyu zaka yi ba in ma yi da gaske to da ka dai matsala ce ita ma khilafiya kuma ba abin tashin hankali bane kwata kwata a ciki idan kaga ɗalibin ilimi yana ta da jijiyar wuya akan irin waɗannan matsalolin to iliminsa bai nuna ba domin masailul fiqh masail na furu'a daman an san kofar su a buɗe take sahabbai ma suna sabawa kuma annabi baya cewa ba ku daidai ba kowa ya bar shi da fahimtar sa domin kowannen su ya fahimci nassi ne ba san zuciya bane ba irin sabani bane na sunna da bid'a a'a sabani ne na fahimta duk akan hadisai wanda sunna ta tabbatar da su da haka kowa fatan da za a yi masa Allah ya karba idan kaga zaka iya salatul laili masna masna kai ta raka'a bi biyu miliyan da daya yayi daidai Allah ya karba da ka su sahabbai akwai waɗanda suke yin wancan akwai waɗanda suke yin wannan duk ba su ɗauki abin wani abin tashin hankali ba to amma yau sai ka samu wani yana ta tada jijiyar wuya dan me za a yi tarawihi kuma a yi tahajjudi ya jahilci ne wannan waye ce in an yi tarawihi ka a yi tahajjudi da tarawihi da tahajjudi duk sunan su ne qiyamul layli qiyamul layli duk sallar dare ce kuma sallar dare iri nau'i biyu ce da ita idan ka dama kai kafin kai bacci in kaga dama kai bacci sannan ka tashi kai duk sunanta qiyamul Laili malaman fiqh ne suke sa mata wani suna dan wasu abubuwa da suke cikin ta yanzu kalmar tarawihi daga at-tarwihu ne tarwihu shine hutawa idan an yi raka'a biyu zaka ga sai an dan huta sai a tashi ayi to wannan hutun da ake shine malaman fiqh suka sa mata tarawih sallar ayi raka'a biyu a huta ayi raka'a biyu a huta shi kuma tahajjud daga alhujud ne taraka alhujud hujud shine bacci to da haka wanda yayi bacci ya bar baccin ya dawo yayi sallah sai a ce tahajjada bi ma'ana taraka alhujuda taraka nauma yayi bacci ya bar baccin ya dawo sallah kamar jalsatul istiraha ne ko ba inda annabi ya kira ta da suna jalsatul istiraha babu shi a cikin hadisi malaman fiqh suka sa mata jalsatul istiraha zaman hutu a sallah me ya kawo hutu a sallah amma istilahi ne fiqhi amma rashin fahimta sai ya sa mutane su zo su ta da jijiyar waya kuma shi shedan daman yana nan so yake ka cewa mutane ba a yi shi kuma ya danne su su bacci yanzu akwai waɗansu wanda suke tayar da irin wannan fitinar wai ina ne annabi yayi tahajjudi kuma yazo yayi tarawihi ai babu ai bid'a ne kaji wai ai bid'a ne sun manta ma meye bid'ar kamar bid'ar ba ta da ta'arifi a musulunci kawai bid'ar shine ka kirkira abin ka ka soki abin da kaga dama ka bid'antar da shi wannan ba shine bid'a bid'a abin da ba yi da asali addini amma sallar dare ba ta da asali addini a farkon dare ba ta da asali addini a ƙarshen dare ba ta da asali addini hadisin na Aisha tace a kowane yankin dare annabi yana sallar dare in ya ga dama yayi bayan isha in ya ga dama yayi bacci sannan yayi tashi yayi in ya ga dama in yayi isha sai ya tafi ya je wasu abubuwa in ya zo kan ya kwanta baccin sannan ya sallar dare Imam Malik yayi babi guda Sayyidina Umar yana da baiwar tashin dare da haka shi baya sallar dare sai karshen dare sayyidina abubakar nauyin bacci ke gare shi shi in ya kwanta baya tashi da haka shi yana haɗawa da isharsa da kiyamul laili kuma sai ka ce ba a yi to nan, daman masu yawon kulab da daddare a Abuja suna nan sai kai kuma wani bara gurbi da sunan malami ka je musu da wannan fatawar nan, ka kore su daga masallaci shedan sai ta sake su sai mashaya sai ta sake su sai gidan rawa an an yi magana sai ya to ai su ma bid'a suke kawai kai ma je ka sheki ayaka da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah wajen magana akan ilimi ya zama duk abin da zaka faɗa kana da magabaci domin wannan addinin ba kai aka yi wa wahayinsa ba addinin nan yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ake yin sa kuma a ce duk ba a yi shi daidai ba sai kai yau zaka zo ka nuna yadda za a yi daidai annabi ya yi sahabbai sun yi iyalansa sun yi tabi'ai sun yi tabi'u tabi'ina sun yi kuma da Allah ya shaide su yace ula'ikal ladina hadallahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su Allah ya shirya da shiryarsu za ka yi koyi duk da cewa mun riga mun gano masu irin wannan daman galibinsu ka san akwai malaman da ba su haddace kur'ani ba kuma suna nan sun fi yawa a abuja malaman addu'a ne la'alla saboda suna turanci manya duk sun ja su a jika to abin da suke jin tsoro da rana su ne manya amma in dare an zo sallah dole su koma baya yara su shigo domin su ba za su iya jan mutane sallah ba to bari su kansilin ɗin sallar dan kar wani ya shiga gaban su wallahi da yawan su wannan shine abu gaban su alhalin ita sallar na in baka haddace Qur'ani baka dauke Qur'ani ka duba Nana Aisha tana da wani yaro wanda shi bai haddace Qur'ani ba ita ta haddace amma da yake limancin namiji ya fi na mace sai ta sa shi ya shiga ya mata limanci sai ta ce dauki Qur'ani ka duba kuma da Qur'ani in yayi kuskure kuma ta tayar da shi to inda za ka yi haka sai a zauna lafiya ba kifaɗi addinin musulunci babu kifaɗi da haka da yawa daga cikin masu irin wannan fatawa da akwai jahilci a ciki akwai son zuciya a ciki akwai kuma kifaɗi a ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu da son zuciya insha Allah sai Allah kan gobe za ta tambaye kuma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu wallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik